daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Daula Salim muka sake dawowa a shirin na hantsi. Yau ranar Talata 23 ga watan Yulin shekara ta 2019. Cikin shirin za a ji cewa rundunar sojin Najeriya ta miƙa gwamnatin jihar Borno wasu tubabbin 'yan kungiyar Boko Haram domin mayar da su cikin al'umma. Haka kuma za ku ji cewa kungiyar Fulani ta miyar ta Allah Kautal Hori ta ce shirin gwamnatin tarayya na sake tsugunar da makiyaya riga ya janyo rudani tsakanin makiyayan. sai kuma shirin a dawo lafiya da baba kuma makeri zai gabatar mana daga nan kuma sai shirin jaridun jamhuriyar Nijar da kuma ra'ayi da kuma sauraro ki kira ta waya kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da hantsi ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Daular Salim. yayin da tsohon mai bincike na musamman robert mueller ke shirin ba da ba'asi a gaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai a ranar laraba wani abu guda da ya bayyana karara shine da daddan jami'in gabatar da kara kuma tsohon shugaban hukumar bincike ta fbi ba zai faɗi wani abu ba face abin da ke kunshe a rahotonsa na ƙarshe da ke wajen attorney general william barr rahoton shine ba'asina a cewar mula a ranar 29 ga watan mayu a ma'aikatar shari'a amma 'yan jam'iyyar amma 'yan majalisun jam'iyyar democrat da republican a kwamitocin biyu sun ce hakan ba zai dakatar da su daga yi wa mula tambayoyi masu karfi ba ga miliyoyin amurkawa kuwa masu sha'awar sauraron waɗanda ba su taɓa karanta rahoton mai bincike na musamman mai shafika 448 ba za su ji kai tsaye daga mula irin abubuwan tayar da hankali na yadda rasha ta yi ƙoƙarin karkata sakamakon zaben shugaban ƙasar amurka na shekarar 2016 don amfanar donald trump da kuma yadda shugaba trump ya yi ta kokarin yin katsalandan a binciken dubbannin masu zanga-zanga sun yi da fifi a babban titin puerto rico suna ta kiran da gwamna ricardo rossello ya yi murabus idan haka idan aka hada da zanga-zangar ta jiya litinin an yi kwanaki goma kenan a jere ana ta zanga-zanga a wannan tsibirin kasar bayan da aka fito da wani kundi mai ɗaruruwan shafuka na irin gazar da gwamnan da makarrabansa suka tafka a tattaunawar su waɗanda suka shirya wannan zanga-zangar sun ce ana kyautata zaton miliyoyin mutane za su hallara wato wajen sulisi guda kenan na yawan mutanen ƙasar an gudanar da zanga-zangar ta jiya litinin ɗin ne bayan da roselo ya ba da sanarwar murabus daga shugabancin jam'iyyarsa tare da cewa ba zai nemi wa'adin mulki ba a shekarar 2020 amma bai yi murabus ba na san na yi kuskure kuma na nemi afuwa a cewar roselo a wani faifan bidiyo da ya wallafa a shafinsa na facebook jijiyoyin wuya na kara tashi a kasar hong kong sanadiyar wani harin da ake kyautata zaton wasu 'yan banga ne suka kai kan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokaradiyya inda mutane da dama suka jikkata. An yi ta yada wasu bidiyoyi ta wayar salula a kafofin sada zumunta da suka nuna wasu mutane sanye da fararen tufafi na kai hari akan matafiya a tashar jirgin kasa a Hong Kong a ranar Lahadi. Amurka na kira ga dukkan bangarorin guda biyu da su kai zuciya nisa. ta kara da cewa barin miyagun na shirya hare-hare irin hakan idan kasa abin damuwa ne sosai. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka da Iran sun naci wajen cacar baki yayin da ta da jijiyoyin wuya da ake yi ta fuskar soji tsakanin hukumomin Iran da kasashen yammacin duniya ke ci gaba da tsanani a jiya Litinin. Yayin da kalaman shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara hura wuta inda ya faɗa wa manema labarai a fadarsa ta white house cewa amurka a shirye take da ta ga iya gudun ruwan iran su ne kasar ta'addanci ta farko a duniya a cewar trump yayin da yake tare da shugaban kasar pakistan imran khan a ofishinsa na oval a ranar litinin. Daula Salam kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin rundunar sojin Najeriya ta miƙa wa gwamnatin jihar Borno wasu tubabbin 'yan kungiyar Boko Haram domin sake mayar da su cikin al'umma. Ga rahoton Haruna Dauda ga wato Haruna Dauda ɗauke da wannan rahoton. gwamnatin jihar borno ta karbi wasu tabbabin 'ya'yan kungiyar boko haram har su 151 bayan samun horo na musamman daga hannun jami'an sojan najeriya fiye da watanni takwas ne dai jami'an sojan najeriya suka kwashe waɗannan mutane 152 zuwa garin malam sidi da ke jihar gombe nan koyar da su sana'o'in hannu daban-daban karkashin shirin nan da gwamnatin tarayya ta bullo da shi da ake kira operation safe corridor bayan mika kansu ga jami'an sojan najeriya major general bamidele shafade shine shugaban wannan shiri da ake kira operation operation safe corridor. Appearing before that panel, they confess their past doings, ask for forgiveness, and sworn oath of allegiance to the Federal Republic of Nigeria, in addition to denouncing their membership of uh, Boko Haram. ya ce waɗannan mutanen da kuke gani yanzu haka gaban ku kuwankakku ne kuma sun riga da sun tuba har ma sun rantsi da tsarin mulkin najeriya kuma sun tuba da abubuwan da suka yi a baya har ma suka nemi gafara da ma janye kansu daga wannan kungiya na yayan kungiyar boko haram kuma yanzu hakan ina mai farin cikin ganin cewa waɗannan sun zama 'yan najeriya na gari kuma ina da yakinin cewa an gafarta masu irin abubuwan da suka aikata a baya a cewar major general shafan alhaji umar usman katafurde shine mataimakin gwamnan jihar borno wanda kuma ya karɓi waɗannan mutanen a madadin gwamnatin jihar gama abin da ke shaida masu gwamna ya yi magana da sarakuna ya yi magana da hakime ya yi magana da camomi wurin local government aka ce musu an san da zuwan ku kuma duk inda kuka zaɓa da za ku je ku zona tun da ku cikakken 'yan ƙasa ne ku je ku yi zaman ku da mutane lami lafiya babu wanda zai hana ku yin abun da kuke yi ko kuma abun da za ku yi wanda dai bai saba wa doka ba babu wanda zai dakatar da ku so muna alfahari da zuwan ku kuma muna sake gaya wa mutanen mu yan uwa wanda suke nan cikin jeji su yi koyi da ku su masu su aje makamin su su dawo domin mu samu zaman lafiya mu samu yadda za mu yi kasan mu ta ci gaba. An kuma baiwa wasu mutanen guda uku damar su yi magana da harsuna daban-daban wato harsan barbarci da turanci da kuma hausa game abin da ɗaya daga cikin su ke cewa. Sunana Tela Dandija. alhamdulillah mun gode wa gwamnatin mu najeriya da jami'an tsaronmu sojoji mu a rayuwa ba mu taɓa yin tsammani gwamnati za ta yi mana haka ta ɗauke mu ta samu cikin jama'a haka ba amma alhamdulillah gwamnati ta ɗauko mu ta kai mu gurin da ake ce da shi operation safe corridor ta je ta koyar da mu ta ɓangaren sana'o'i akwai cosmetology akwai shoemaking akwai barbers akwai welding akwai kafintarin sannan akwai tailoring sannan bayan haka a cikin bangaren koyarwa na malamai kuma muna da malamai wanda suke koya mana ta fannin addinin islama a ciki abubuwan da bamu taba jin sa ba ma alhamdulillah sun koyar da mu ɗaya daga cikin tubabbun 'ya'yan ƙungiyar boko haram kenan ke jawabi game da irin horar da suka samu a garin malam sidi da gwamnatin tarayya ke shiryawa irin mutanen da suka ajiye makamansu suka kuma mika kansu da kansu haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna Dauda. To a cewar kungiyar Fulani ta miyatta Allah Kautal Hore, shirin nan da gwamnatin tarayya ta yi kokarin wato ta kokarin samarwa na riga ya janyo rudani tsakanin su kansu makiyayan kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji. Ƙungiyar Fulani makiyaya ta Miyatti Allah Kautal Hore ta ce shirin nan da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na tsugunar da makiyaya wuri guda da ta yi wa lakabin riga shiri ne da ya janyo rudani a tsakanin makiyaya saboda rashin sanin alƙiblar shirin. Shugaban ƙungiyar Miyatti Allah Kautal Hore ta ƙasa Alhaji Bello Abdullahi Bodejo ya ce duk da goyon baya da suke ba gwamnati a shirye-shirye masu kyau da take gudanarwa batun shirin na riga dai gwamnati bata tuntuɓe su ba. kusan ni abin da a bangaren mu wannan shirin ya jawo ma fulani tashin hankali musamman ta ma a kudancin kasar nan to in aka ce ana yin abu domin su kuma an zo an ta ta da hankalinsu gaba ɗaya ko ina suna ta guje-guje ana ta da su a duk inda da suke ai wannan abun gaskiya fi na yi kusan in ce amfanin shi babu yawa sai an gama kassara su kafin a dawo kuma a zo a ce wanda suka rage an musu abu dalilin da yasa bara mu ma goya ma abun ba ba don babu wanda ya mu kanmu ma ba mu fahimci ma mai ake nufi da ruga ba matsalar fulanin plato daban ne da matsalar fulanin da suke zamfara hmm. matsalar fulanin da suke zamfara kuma daban ne da matsalar fulanin fulanin da suke inugu yanzu ka ga fulanin da duk suke kudancin kasar nan suna kiwo dabbobinsu suna hayayyafa suna haihuwa da yawa don saboda akwai daji wanda kowa wasu bangarorin manoma ba sa yin wannan shi sa mafi yawa ake tafiya kudu to ya za ka ɗauki matsaloli irin na kudancin kasar nan kuma ka ce iri ɗaya ne da na arewacin kasar nan daban-daban ne matsalolin da ya kamata a ce idan da gaske gwamnati za ta yi wannan abun to ya dace ta kalli ainihin matsalolin fulani nan tukuna daga nan sai a duba abin nan a ga yadda za a magance Alhaji Bello Abdullahi Bodejo shugaban kungiyar Miyatti Allah Kautal Hore ta ƙasa Suma wasu manoma da gwamnatin tarayya ta ce ta bullo da shirin na riga ne don kawo ƙarshen rikici tsakaninsu da makiyaya. suka ce ba su fahimci abin da shirin ya kunsa ba don haka ba sa goyon bayan shirin kamar yadda mai magana da yawun matasan yankin bokos a nan jihar plateau macen makut ya shaida min kin gan kamar yanzu rugan nan ana magana cewa ko ma wani daga wani wuri zai zo ya saya mana a gari kin gan ba zai yi ba ko ma ana zama a yan uwa ai akan samu sabani balanta a ce mutane daga waje kin gan wannan za a kama na masifa ne shi yasa mu muna cewa kowa yana da shingen shi tunda masu noma eh, noman hatsi su an ana dan taimaka musu ta fannin eh, taki a ce su ma sai a dan ba su wani abu su dan keɓe gaban gidansu ba wai a ce a kamana wayansu daga wani wuri ba zai kamana tashin hankali a bangare guda kuwa farfesa garba hamidu sharubutu wanda kwararre ne a harkar dabbobi ya ce tarihi ya bayyana cewa tsugunar da makiyaya waje guda shine mafi ala wajen cin moriyar harkar kiwo don haka ya kamata al'umman najeriya su yi na'am da shi tarihi ya nuna mana cewa wannan abu ba sabuwa ce ba abin da yasa ba sabuwa ba saboda tun lokacin mulkin mallaka turawa ganin yanayin yadda muke kiwon dabbobinmu suka ce lalle lalle in dan muna son mu bunkasa wannan arzikin ya kamata mu nemi mazamni na musamman na ɗaya kenan na biyu akwai barna wadda dabbobi suke yi saboda yanayin yadda mu muna su suna iya sake hanya da yake dabbobi ne su shiga su ma manoma barna to akwai program da yawa wato tsari wanda turawa suka kawo ana kiran shi fulani amenity program sun kirkiro shi ne saboda a ba hillani wato bukatotinsu wanda zai sa dabbobinsu su ci gaba. Farfesa Garba Hamidu Sharubutu kenan kwararre a harkar kula da dabbobi. A halin da ake ciki dai gwamnatin tarayya ta dakatar da shirin na riga zuwa wani lokaci. Zainab Babaji Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. san kwabo hada kumanya manya na cikin gari hada kumanya manya na cikin gari ya Allah sarki wahidin ka tsare ka raba mu da shan wuya ka tsare ka raba mu da shan wuya ya al'ummar Najeriya kuma an hada kai dan ci an sharar duniya wanda duk ya biye su ya sha wuya wanda duk ya biye su ya sha wuya wanda ko ya biye masa zahiri zai kasance kan halin wuya zai kasance kan halin wuya su raba ka da dangin ka kawo tun da ka masa kamun gaskiya tun da ka masa kamun gaskiya kaga ka zama kai ɗaya tun da kai babu iba a cikin gari babu iba a cikin gari ya biye masu sai sake kai ka ka samu ci gaba sai sake kai ka ka samu ci gaba samu ci kokarin ka ka taimaki yan gaba kokarin ka ka taimaki yan gaba to ni ke hana yin haka tambaya a gare kuma gaba. tambaya a gare kuma gaba. sarki gwamna har shugaba na kasa to wani haka yake a gaida dadi messi to har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc wanda yanzu agon muke cewa karfe uku da minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A makon da ya gabata, shirin a lafiya ya yi alkawarin jin ta bakin direbobi game da hulɗansu da sauran masu amfani da hanya da kuma matsaloli da sukan fuskanci a cikin aikinsu a cikin wani shiri na musamman da muka faru a wancan mako inda muka fara jin ta bakin fasinjoji. Sai dai shirin namu a yau zai mai da hankali ne kacokam a kan wani batun yajin aiki da direbobin keke pep suka fara a jihar Adamawa. lamurra dai sun tsaya cik musamman a harkokin yau da kullum sakamakon wannan yajin aikin gargadi da 'yan kungiyar kikina pep wato 'yan acaba suka faru a jihar adamawa don nuna fushin su game da sabon wata doka ta amfani da lasisin tuki wanda hukumar kiyaye haɗura a najeriya ta road safety ta kaddamar akan kuɗi naira dubu hudu da ɗari ɗaya ga dai wakilinmu a jihar adamawa ɗin ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani to wai koya wannan yajin aiki na masu keke na ya shafi tattalin arziki ga da ta bakin wasu da lamarin ko ya shafa. Eh wannan abun gaskiya mu ba mu ji dadin shi ba saboda gwamnati sun yi gaggawa don mu mun sha wahala sosai yaran mu masu tafiya makaranta sai ka yi dogon tafiya wasu yaran ma da yawa su tafi ba. Tattalin arziki dole ne zai shafi mutane wani sai ka je fitan da za ka yi ka je din wasu suna zuwa su sha mai wasu suna samun abun nan a ciki akwai wanda suke karbar revenue ma ka hanya suna dai amfana da abun sosai ko wani guri aka kira ka ko kotu ko wani guri za ka tafi akwai inda gwamnati take karuwa ta wannan gurin. A ya shafi talaka sosai gaskiya don yara na kuma yau da kafa na je diga da na dauko su da kafa na haura har nefa da kafa ban samu mashin ba kaga ya shafe ni sosai to kaman kuma yan kasuwa fa a yan kasuwa ba mutane sosai a kasuwanni gari ko ina ba kowa dole sai ya hau mashin sai je wuri kuma babu mashina kaga ba yadda za a hau mashin wani ba zai iya fita da kafan shi ya taka ya je wuri ba gaskiya direbobin a ta sahu wato yan keke napep sun koka da wannan doka abubakar aliyu da kuma abubakar hassan na ko cikin matuka keke napep sun ma bayyana yadda suka ji da wannan sabon dokar da aka kafa a yanzu. Abubuwa ne wayanda ba su kamata ba an mana su wayanda bai dace a yi su ba ya kamata a mana adalci mu 'yan keke nafe mu ma 'yan Najeriya ne. An sa mana dokan da ya mana tsada just kuma an sa two weeks ya yi kaɗan ya kai two months or three months kuɗin ya yi yawa. Ba mu amince abin da aka sa mana kan cewa yanka dirabila su dubu hudu da ɗari biyar. distrika na local government dubu daya dubu biyar da dari biyar to ina za mu fita da dubu biyar da dari biyar su shugabannin gaba gida yauce suka tara mu mu sun yi mitin da mu har sun gaya mana kan cewa za a ma ba mu an ba da dama mu yanka driving license wani shugaba ne wani shaman ne ya neme mu yi mitin da su aka mu amince akan za a yanka amma dubu da dari biyar driving license kudin abun nan eh, shi ko komar bashir muhammad jimeta da ke ma cikin shugabannin kungiyar masu keke na pep a najeriya ya ce ko da yake wannan yajin aikin ba da yawunsu aka shiga ba to amma ko akwai fa abin dubawa. Eh a takaice duk da cewa ba, ta hannun kungiya suka yi wannan abun ba. 70% na matasan Najeriya sun dogara ne daga wannan sana'a kuma masu kananan karfi ne. Babban abin da muke roko ga gwamnatin tarayya gaba daya shine don Allah ta sa hankali a game da masu wannan sana'a. Suna da babban gudunmawa da za su bayar musamman akan hakan yawan tsaro. domin wannan ababen hawan da su ake amfani ake yin abubuwa da yawa so yana da kyau gwamnatin tarayya ta yi tsari na musamman a wannan sana'a din musamman lokacin da aka bijiro da maganar driver license din nan da maganar plate number ba wani abu bane illa kamar da na yi bayanin kasancewar rashin kuɗin da za su biya wannan lasisi shi ya jawo wannan abin. Me kuke da domin a samu maslaha? Maslahan shi ne muna wayar musu da kai su yi haƙuri. Muna neman gwamnati daga jiha har zuwa tarayya ta duba hanyoyin da za ta bi wurin ƙara lokacin da aka ce za a fita ɗaya ga watan takwas. A ƙara lokaci aƙalla wata biyu wurin wayar musu da kai da training sannan a duba hanyar da za a iya tallafa musu da tallafin da za su samu saukin wannan abun shine hanyoyin da muke bi yanzu. Makonni biyu da suka wuce ne hukumar kare hadura ta Najeriya Road Safety ta sanar da fara yin katin lasisin tukin ga 'yan acaba da ake cewa dokar ma za ta fara aiki ne a ranar 1 ga watan Agustan gobe. Idris Afika babban jami'in hukumar ne mai kula da sashen aiki da cikawa a shiyar Adamawa ya kuma bai nami manufar wannan doka. Shi maganar driver's license tsohon magana ne wanda a riga an sani akan cewa dama can ba yadda za a yi mutum ya hau abin hawa ba tare da yana da driver's license. Amma na motoci amma keke napep har yanzu aka Har da shi ma keke napep din dama can akwai shi. Class A driver's license dama na keke napep ne da babura. Hmm. Wanda dama an riga an san shi dama shi driver's license ya fara daga class A ya kare kuma akan class J. Shi kuma ainihin class J na masu wato larura ne hmm. ko hannu daya ko ido daya ko kafa daya da sauransu wannan shine shine bayani akan driver's license koma da menene dai yanzu ko abin jira a gani shine koya lamura za su kasance sakamakon wannan yajin aikin da yan keke na ke yi a yanzu ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya a nan ne kuma za mu ja burki sai sabon mako a madadin shi wakilin namu ibrahim abdulaziz da ban daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman solomon abu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne daga nan washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. ta wani haka yake a gaida baba yakubu yanzu kuma ga wani barma dauke da shirin jaridun jamhuriyar nijar za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar lanketar wacce ta ruwaito cewa taron tantance darajar kudaden eko ya haifar da tankiya a tsakanin shugabannin kasashen yammacin afirka renon faransa bayan da shugaban kasar cote d'ivoire alasan watara ya dage kai da fata cewa darajar sabuwar takardar kuɗin ba za ta fice yadda ake canjin sefa da kuɗaɗen euro ba shawarar da a take sauran takwarorinsa suka yi watsi da ita jaridar ta ce batun tsayar da ƙasar da ya kamata a kafa injinan buga kuɗaɗen na eko shi ma wani abu ne da ake ganin zai iya raba kawunan waɗannan shugabanni jaridar le monde ta bayyana cewa shugaba isu na nijar ya buƙaci takwaransa kabore na burkina faso ya mayar masa da wasu makudan kudaden da aka ranta a wajensa labarin wanda jaridar ta kufa daga jaridar le dossier ta kasar burkina faso na nunin jam'iyyar mpp ta shugaban kasar ta burkina faso ita ce ta karbi bashin miliyan dubu uku na sefa tare da alkawalin za a mayar bayan kammala zaben 2015 amma shiru kake ji mafari kenan shugaban kasar ta niger ya bi kado in ji le monde jaridar la flam na cewa jam'iyyar adawa ta model lumana ta fada halin tsaka mai wuya sakamakon rikicin shugabancin da ya kunno kai a tsakanin wasu kusoshinta a yayin da shugaban jam'iyyar na riko umar noma ya fara yunkurin shirya taron jam'iyyar na ƙasa a ranar 4 ga watan agusta a garin doso shi kuwa shugaban reshen yamai dan majalisa sumana sanda ya gayyaci 'ya'yan jam'iyyar su kwatse a yamai domin halartar taron kongire na ƙasa a ranar 3 ga watan agusta matakin da tuni ya samu goyon baya daga reshen model lumana yankin agares mu rufe sharhin da jaridar air info wacce ta bayyana cewa 'Yan gudun hijirar Sudan sun yi jerin gwano a ƙarshen mako daga sansanin su da ke bayan garin Agadas zuwa ofishin hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira. Gwamman 'yan gudun hijirar na korafi ne akan mawuyacin halin rayuwar da suke zargin an bar su cikinsa. Mafari kenan suka fito kan titi don gwada ɓacin ransu a fili, in ji jaridar ta Ayir Info. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Malam Sule yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu waro kuke kira kuna ajiye mana. Assalamu alaikum COA ya magana daga nan jihar Benue ɗan tsoho ɗan malam bako na malam Anas. Game da maganan 'yan doka ko 'yan sandan jihohi a Najeriya. Sam sam sam sam wannan ba zai yiwu ba ga ɗan Najeriya na yanzu. ko a dama can yaya aka kare game da 'yan doka da suka rinka baiwa mutanen da ba 'yan jihohinsu ba ko kuma 'yan su wahala kowa ya san abubuwan da 'yan doka suka ringa yi a zamanin baya mu a najeriya mun fi karfin a ce mana ga yanzu za a kawo ɗan sanda ko ɗan dokan jiha shi abubuwan da ke faruwa na ƙabilanci da kuma bambancin addini Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gashuwa babban ta jana na ƙungiyar murya talaka na Najeriya. Zan yi kira ga sabon gwamnan jihar Yobe Alhaji Mai ne da kawo mana kwaltoci cikin garin gashuwa saboda a gashuwa mu da hanyoyi wanda in an yi ruwa ba samu wasu layuka ba sa samu kuma ko ba samu wannan ba a ce an samu cikakkun kwalbati wanda in ruwa ya taru zai fada ciki da fatan sabon gwamna zai ji kiran nan namu Salamu alaikum sashen hassana na mura Amurka mai magana sani yan takara daga dogon daji tambon lokacin zamin Sokoto State. Gaskiya game da wasu gwamnonin jihohi da ke magana a ba su dama su kirkiro 'yan sandan jihohi. Gaskiya mu al'ummar Najeriya ba mu goyon bayan wannan. Sabida duk 'yan an ce a kirkiro 'yan sandan jihohi gwamnoni ya zan suka su to gaskiya za a samu ma matsala ta bangaren tsaro ba ci gaba za a samu ba sabida za a sa saurai da kabilanci da musguna mu 'yan adawa assalamu alaikum da farko sunana aminu mai shayi na garin garbace domin ba na kungiyar murya talaka ta kasa da ke jihar taraba hakika wannan sanya hannu da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi da wani kamfanin kasar jamus domin inganta lantarki a najeriya muna matuƙar yabawa da wannan abu domin ganin yankin da nake na central zone da ke jihar taraba babu gulob daya na lantarki da wutan ƙasa baki da To madalla da wannan kuma ka zo ga shirin na ƙarshe labarai a takaice. To a takaice yayin da tsohon mai bincike na musamman Robert Mula ke shirin bada ba'asi a gaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai a ranar Laraba. Wani abu guda da ya bayyana karara ne daɗaɗɗen jami'in gabatar da ƙara kuma tsohon shugaban hukumar bincike ta fbi ba zai faɗi wani abu ba face abin da ke kunshe a rahotonsa na ƙarshe da ke wajen attorney general william ba. dubban masu zanga-zanga sun yi da fifi a babban titin puerto rico suna kira da gwamna ricardo rossello ya yi murabus idan aka hada da zanga-zangar ta jiya litinin an yi kwanaki goma kenan a jere ana ta zanga-zanga a wannan tsibirin ƙasa. jijiyoyin wuya na kara tashi a kasar hong kong sanadiyar wani hari da ake kyautata zaton wasu 'yan banga ne suka kai kan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokaradiyya inda mutane da dama suka jikkata an yi ta yada wasu bidiyoyi ta wayar salula a kafofin sada zumunta da suka nuna wasu mutane sanye da fararen tufafi na kai hari akan matafiya. To madalla a gaishe ki masu raro nan muka kashin shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da al'asar idan Allah ya mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da kuma shafin mu na Facebook. yanzu amadadin daula salim wadda ta na gabatarwa sai kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau daryl smith ni sarfil hashin kuma ke cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum